Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna rayuwar baicca na marubuciya Safiya wacce aka fi sani da Mrs. Jemun wanda yake zuwar ku a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Maman Hadim nake karanto muku. Ga sababbin zuwa wannan ta mu sai su danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye shiryen mu cikin sauƙi. Tsaki ta ja ta fice a fusace. Bayan tebu da kallo yana murmushi na farin ciki domin ya ga tsantsan kishi a idanuwanta, shi yasa yake ƙara tunzura ta. Ya so su kansa ya daka tsalle kamar wani yaro, sai kuma ya sa dariya yana cewa na kusa samun sanyin ruhina. Kai na gode maka sandar sunuka da ka sakar mu rayuwata. sai dai ki hakuri badi'a amma kamar na auri mai sanyi na ne da yarda Allah dama ita nake so a rashin ta ne na same ki sai da rabu jari suka yi haramar tafiya gida sai dai ji yadda ya so su kara da baija ta ki yarda sanda ya zo zai fito haka ya hakura, suka yi sallama ita kuwa tana kwanta tana jiyo shi yana tambayar momi ina take momi ce ta ce mishi ta yi bacci Baki ta turo ta ce mayan mata kawai ta gyara kwanciyar ta tana tunanin rayuwa. Yau gidan Sumayya bai da ta je Umma ce ta aike ta ta kai mata magani. Suna zaune a falo su mai ta dube ta ce a dabaija matar yaya Mujahid ba a ciki take da shi. Cikin halin koyon kula ta ce Allah ya raba lafiya. Amin rabo mai ban mamaki don ita ma watan auren su watan cikin. Ya fuska bai da ta ce kamar ku kenan ko Ko dai Allah ya sauke muku. Sumaya ce ta sa dariya ta ce, To me na wani abin Allah ya sauke? Ki aika shi na haka kika fito saboda solobiyan mijin naki. Ke ni da Allah in zancen banza za ki min wallahi yanzu zan bar gidanki. Ki ci tsiyarki ke kaɗai. Ya haƙuri da bai ta, kuma aminiya ta mu yi faɗa mu shirya. Duka ta kai mata tana dariya, ta ce ‘yar jaridar karya kawai. Dariya suka yi gaba ɗayansu. Kanci tashi ba wuya ga shi har yanzu watannin bai yi biyar da rabuwa da Bilal. Ta yi sumulmul abinta gwanin ban sha'awa. Dan ba abin da ta nema ta rasa. Masu son aurenta Allah ya yi wa da su ita kuma ta ki kula kowa cikinsu. Su kuma su momi sun ki matsa mata akan kan da miji. A gefe ɗaya kuma mujari ya kasa ya tsare yana ta sukuni. Shi dai ta amince ta aure shi. ita kuma sai wasa da hankalin shi take yi. Tana zaune a gaban Umma da yamma. Umma ta dube ta sosai ta ce Baijja abanku ya ce min mujadi ya yi mishi magana yana son aurenki a karo na biyu. Shi kuma baya son ya takura miki shi ne ce in tambaye ki ko kin amince? Gabanta da ya faɗi ta ce Umma ni ba san shi ne ba na yi ba kawai ba na son tashin hankali ne. Kamar ya tashin hankali. A can kasan makoshi ta amsa da matar shi mana. Roshin manya Umma mata sannan ta ce, ki ce dai ba kya son auren mai mata. Sun koyar da kai tana wasa da hannunta. Numfashin mami ta ja sannan ta kira sunanta Baijja, ta amsa da na'am. Kada ki sake shi dan ya rinjaye zuciyar Ki ki zama cikin waɗanda ba sa son zama da kishiya. Ina ba ki shawara da ki yi watsi da wannan banza a aƙidar. Ki mai da hankalinki wurin addu'a neman samun zaman lafiya mai ɗorewa tsakaninku. ku. ki zama mai biyayya hakuri tare da juriya ki zama mai ɗauke kai akan duk abin da bai shafe ki ba kamar yadda kika ga muna zaune da momon ku lafiya haka nake fatan ki zauna da duk wacce ta zama abokiyar zaman ki yana kai ta yi cikin sharar kwalla domin sama tsarin ta babu zancen zama da kishiya in mace ta dafa a kanta kin amince in sanar da ku ta daga kai alamar i cikin zansar farin ciki umma ta rungume tana jero mata albarka ita kan bai ja mamakin murna da Umma take yi ne sa ta ta kasa hakuri sai da ta ce Umma kina ta murna kamar an baki kujerar maka kawai saboda na amince da auren yaya Mujahid ai ko ita aka bani ina ga murna ta ba za ta kai haka ba saboda Allah kaɗai san yadda na so auren ki da Mujahid a wancan lokacin amma Allah bai ni ba kin ga ku yanzu dole in ji farin ciki mara misaltuwa ko don karamcin iyayensa a gare mu Haka ne kamar ni ma na yi murna da ganin yadda na sake farin ciki. Yawa baitiya albarka Allah ya kaɗe fitina a zaman ku. Amin umma ta amsa tana sun sunkuyar da kai. Murmushi umma ce tana jero Hamdala cikin ranta ganin cikin sauki ta amincewa tare da musu ba. Lallai dole ta gode wa Allah da ya ba ta ikon samu wannan dabarar. Kowa ya yi farin ciki da jin zancen auren musamman uban gayyan Mujahid. Abba ya ce a bari sai su Sumayya da matarsa sun haihu sai a tsada sai a tsada ranar ɗaurin aure da tarewa lokaci ɗaya. Kowa ya amince sai dai hakan bai yi wa Mujahid daɗi ba dan shi a san ransa a yi komai a gama a cikin sati biyu. Ya so ya yi wa Abba ƙorafi mummy ta tsawatar mishi. ta kuwa wasan buya suka so mai ta da Mujahid domin duk inda ta san za su haɗu tana kaucewa zuwa wurin in kuma ya rutsa ta a lungu da gudu take barin mu. Wajen ta zamar da shi kamar wani dodo, shi kan dariya take ba shi tare da hango yarinta ta tsantsa. Badiya ba ta da labarin kuma babu wanda ya yi mata zancen hatta da shi mujahid din. Bai sanar da ita ba, saboda gudun halin da za ta shiga ga ta da ciki. Su kuma mutanen gidan zaton su mijin ya sanar mata. Bai ta ce kwanta a cikin ɗakin ta waya take amsa tana kwasar dariya. Har tana riƙe ciki. Mujahid ya turo kofar ya shigo ya rungume hannayensa a kirjinsa yana kallon cike da burgewa da hanzarin cewa nana yana zuwa don Allah ta sauke wayar tare da miƙewa tana kallon shi ta gefen ido ba tare da ta yi mishi magana ba za ta shiga ban daki ya saurin kawo ta maida ta ya maida ta tsakiyar gadon shi ma ya hau ya zauna ya kama kafaɗinta hararar shi take yi ya make bakin nata ta yi saurin dafe wurin cike da zara idanuwa Ya motsa kai alamun ba ta tabbaci, ya ce idan kika kuma yi min tsiwa, dukan ki zan yi da gaske ba da wasa ba, don yau kin so maganin zahiri. Ta haɗe rai idanuwan da suka kawo ruwa cikin karamar murya ta ce, ai kuwa da ka da ke auren ka don ba zan zauna da madoki ba, kuma ka tashi ka fice min a ɗaki ni ban yi rashin kunya ba. In an kifa, sai in yi ma ihun ƙato ya shigo ya shigo min ɗaki. Hannu ya ƙara kaiwa zai taɓa ta, ai kuwa ta cije hannun. Kallanta ya ce ni kika ciza ko? To ki rubuta ki ajiye lokaci yana nan zuwa da zan rama kuma kin ja mu kanki dan yau zan bukaci a bari ya daura mana aure. Wani satin bayan haihuwar su mai sai ki tare. Dama haka bikin zaurawa yake. A daura aure bikin tarewa sai wani lokacin. To ke ma haka ke ma haka zan sa ai miki. Ya faɗa mata magana tare da limshe ya yi mata ido. sa kawai take ta kasa ce mishi komai. Ganin haka ya ɗora da cewa kuma ki sani ni jarumin namiji ne ba irin malalacin mijinki ba solo biyo ganta lalle. Ita dai shiru ta mishi zuciyarta na kai na kai komowa kan batun auren da ya ambata zai sa a ɗaura a wani satin. Da kuma kalmar bazawara da ya kira ta kai tsaye. Tunanin abin da za ta yi mishi na ɓacin rai take yi ko za ta samu sauƙin ci mata fuska da ya yi. Ganin ta kasa ba shi amsa sai kallon shi kawai take yi. Ita tunani take yi rashin kunyar wayo. Ta san dai abu da mumi ba haka suke ba sai dai in wani yayo a dangi. Sai da ya bude kofar zai fice. Tana ganin ya kusa fita ta bude murya ta ce wallahi ban yarda ka faɗa ma ba daura aure ba. Kuma ni ba ba zaura ba ce sannan kada ka ƙara taɓa min jiki. Dan ni ba irin jikin bakar matarka ba ce. Kai wallahi auren mai mata masifa ne. Ya jiyo da sauri ta daka tsalle ta sauka ta shige ban ɗaki ta kulle ta jingina da ƙofar cikin tana mai da numfashi sai kuma ta ja tsaki ta furta. Wallahi auren irin ku akwai matsala shi yasa mata da yawa suke gujewa auren mai mata. Tun daga ranar bata sake shi a idanta ba ashe ya yi tafiya ne shi ma momi ta ji suna magana da umma. Gyara kwanciya ta yi cikin cewa gaskiya na ji sakad mana dama ya zaman shi a can. sai kuma ta gini zakai ta sosa gefen wuyarta ba amin ba ta ambata hakan cike da murmushi tana hanyar ta na dawowa daga kasuwa wayar ta sai kara ta gangara gefen hanya ta yi fakin sannan ta ɗauka kukan jariri ne ya ɗauki kunnan ta zabura ta ce sista kar da yake ce kin haihu dariya su mai ta kalkale da ita amsa mun girma adda sai kin zo ganin photocopy ga gashi nan sakke ihun murna ta sa tana jera hamdala ga nan karasowa dama ina kan hanya ne to sai kin yi so da gudu ta shiga falon da gudu ta shiga falon dan sauri ko din motar ba ta cire ba karo ta ci da mutum ta dago za ta bashi hakuri domin tunaninta yi bashir ne sai ta ga mujahid ne sai yana kallanta ta ya masa fuska ta ce malam yaushe ka dawo kai kuma murɗe mata kunne yayi ta rinsa ido ya ja hannun ta ya ce zo mu je ki ga me kama da ke Shigowa bedroom ɗin suka yi ya ɗauko bebin ya mika mata yana cewa a gaskiya da a ce bebin nan mace ce ko da tsiya sai broda ya miki takwara saboda tsananin kamar da kuka yi ya wuce misali. Tana murmushi ta kara bakinta a kunnen bebin ta mishi addu'a ta kuma yi masa a ɗayan kunnen sannan ta dubi su maye ta ce kin ji abin da ya jayi da yake cewa iya eh, ai gaskiya ya faɗa ni ma na ce da mace ce ke za a yi wa takwara kawai cikin sigar tsokana ce to nesti ya sai ke min takwara ko Duka su mai ta kai mata a baya ta ce mu kuwa da yake baki san bakauriyar da na sha ba ko. Sosai mujahid da bayita suke mata dariya ganin har idanuwanta sun ci ko da kwalla. Mai bayita sissa ki raguwa ce sai ihu take mana a asibiti ɗazun kawar wacce za ta fi ya'ya goma. Sumaya ta shagwabe fuska ta ce yaya haka muka yi da kai. Hausori wantawa ne na faɗa mata. Dariya bayita ta karasa tana cewa ai na ji komai sista mai kukan haihuwa. kin ga da bai ki bari ko in haɗa ki da umma rabu da su ina jin su to ai gwara kowa da kowa ke in dai bai ce la shakka babu sai kin fita da dauriya umma ta amshe lokacin da take shigowa dariya mujahid da sumayya suka sanya bai ta jiyo tana murmushi ta dubu, umma ta ce lalle umma ke ce kika zo da kanki tarbar mijin lalle wannan miji sai dai a yaba maka duka umma ta kawo mata mujahid ya tare yana dariya Mu ta kawo baki ta fice tana cewa Sumayya ta so mu je ki daure jiki ki kyale waɗannan mashiririta. Kada ki yi kukan wanka dai bari ce ta faɗa cike da tsokana. Bata kula ta ba ta bi bayan umma. Malam wai yaushe ka dawo ne? Kin yi kewa ne? Nuhu ta amsa cike da taɓe baki. Murmushi ya mai sauti ya matsa tamkar zai rungume ta ja da baya kaɗan. Ya sosa gemunsa ya ce, Ban fi awa shida da isowa ko gida ban shiga ba kiran buroda ya same ni. Na zo muka tafi asibiti yanzu muka da buroda ya fito. Buroda ya tafi amsu mata maganin da ba a samu a famasi mu ba. Ni ma gida za ni in huta kusa da matata shine kika tsaida ni da salanki. Ta ki ta rai ta ce rike maka kafafuwa ne? A'a shaukin bekenki ne da ya rike ni gam. To na sake ka sai ka tafi wurin matarka sarki mai mata. Yana murmushi ya fice ta bayan shi da harara cike da jin haushi. Mai jego da bebi suna samun kulawa ta musamman a bangaren umma suke idan sun da gida tun bayan haihuwar da kwana biyu ga har gobe suna. Ɗinkin da za ta sa ranar suna su mai Sumayya take gwadawa. Baita da matar Mujahid wato Badiya suna kallon yadda suka yi mata kyau. Suna koɗata. ta. a ta fitta kayan jikinta daga ita sai Legis sai lagis da wata 'yar siririyar riga. Shirin gwada wata doguwar riga shadda take aka turo kofar tare da sallama. Mujahid ne tare da Bashir suka shigo ta sauri ta zura dogon hijaba kasa ta juya musu baya. Duk da ta san da wuya idan ba su ganta ba. Ta ji kunya sosai. Bayan sun gama abin da za su yi Bashir ya fara fita Mujahid kuwa janyo hannun matarsa ya rungume ta a gefensa yana cewa zo mu je ki amshi sakonki. ita kuwa ta langaɓe masa a jiki sai wani yauki take ya ka suka fice yana waigen bayan baija wacce ta haɗe rai duk da bata ga abin da yawa matar ta shi ba tsaki ta jami karfi ta cire hijabin ta yi jifa da shi ta zauna ta dafe goshi sumaya ta ce ta dafa ta ce a dabai ta ki yi kokarin rage nuna kishinki ta hanyar mallakar nutsuwarki ta yadda abokiyar zamanki ba za ta samu damar gano lagonki ba ni ba kishi nake yi ba kawai ina jin haushin ni din ce zan auri mijin wata da ma a ce wata ce za ta auri mijina da abin ya fi min sauki duk da tunda ditsiya dole a ce ni na fara saninsa a dafa ita kenan wallahi duk cikin su ba sauki wurinki ke dai mu yi ta'addar samun zaman lafiya tare da hakuri da mu kawai shi ya yafi akan wannan zancen kishin da kike yi kenan na bari Allah ya kauda shedan Amin. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Hadim nake cewa a yi saurare lafiya.